de la fada barkamu la d'aujourd'hui installée dans le département de Kanté nous sommes précisément à Matamey, au sein de la radio Choukra nous allons parler de la migration des jeunes et mettre l'accent sur les raisons qui poussent les jeunes à partir en migration connu pour la migration des femmes et des enfants le département de Kanté dans la région de Zender enregistre une autre forme de migration c'est celle des jeunes qui affluent vers des pays comme l'Algérie, le Mali, la Libye. Et en cette matière, il y a des défis à relever quand on sait que la population des cantiers est composée de 82,9% de jeunes de moins de 35 ans en 2020, selon un magazine réalisé par le studio Kalangu en décembre 2021. Et on note aussi comment moins 3 jeunes sur 5 partent en migration. ina wannan matsalar. sai a toutes ces questions que nous allons répondre dans notre émission Tous à la Fada de ce soir en compagnie de nos invités waɗanda matasa ne muka gayyato kamar yadda muka saba dama a cikin fadar tamu domin mu tattauna tare da su akan matsalolin da suka shafi su matasa. A cikin fadar tamu muna tare da Ibrahim Habu daga dama ta kenan. Ibrahim Habu barka da zuwa cikin fadar tamu. Ibrahim ne ya yi yawon tabura yanzu haka kuma tela ne. Bayan Ibrahim kuma muna tare da Mubarak Isa ka Kasayi Sa'idu. Mubarak barka da warhaka. Sannan ku da aiki. Mubarak ko za ka iya gaya mana sana'ar ka ta yanzu da kuma wace kai zaman yi a da? Da dai baya dai na yi tabura da amma yanzu ina kabu kabu nake yi. To masha Allah. A kusa da Ibrahim kuma? Wai Ahmadu Yahuza Ahmadu. To Ahmadu Yahuza ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu. Ni ma na yi tabura da yanzu ina aikin tayar ɗinki. To masha Allah. A kusa da Amadu muna tare da Sani Halidu. Sani Halidu shi ma ya yi yawon tabura da can amma yanzu ya komo ya kama sana'arsa a gida ko ba haka ba. barkamu da wuni ina aikin mota sannan kuma a cikin fadar ta muna tare da mamman sani mamman sani dan jarida ne animator ne an sanya ne masu sauraron radio shukura ina shi ba bakon ku bane ba <laughs> haka take assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam duka muna muku maraba muna muku barka da zuwa a cikin fadar mu ta maraicen wannan ranar asabar 'Yan uwa matasa shirin mu haɗa fada kuke saurare a daidai wannan lokacin kamar yadda kuka ji yau a cikin shirin namu za mu tattauna ne akan dalilan da ke sa matasan gundumar kance tafiya yawon tabirada kamar yadda suke cewa mu kuma muna ce mashi bakuntar haure kuma kamar yadda kuka sani ita wannan fadar tamu ta rabu ne kashi uku da farko muna son mu san anan gundumar kance musamman ma a garin mata mai inda yau fadar tamu ta yada zango muna son mu san menene babban dalilin da ke sa matasa musamman tafiya yawon tabirada mun sani da kai zan fara wannan tambayar ta babban dalilin da yake sa mutane tafiya tabirada mafi yawanci dai muna cewa rashin aikin yi ne ko kuma rashin sana'ar hannu ko kuma rashin samun wani tallafi daga wata kungiya mafi yawa haka ke tura mutane su tafi yawon tabarada sannan kuma mafi yawancin wasu mutanen suna tafiya yawon tabarada ne idan sun ga an gama aikin kaka rani ya shigo da su yi zaman banza wannan sai su ce gwara su tafi wata ƙasar su bar abincin da suka samu wajen iyalansu To, na gode da wannan bayanan naka mamansani sani a kusa da kai. <laughs> Masha Allah, gina mamansani biyu ne suka shira. a kusa da juna. Mamman Sani ka a da can kayi yawon taburaɗa. Mm. Ko za ka gaya mana wani dalili ne takamammai wanda ya fidda ka daga gida? Eh gaskiya dai dalili takamammai wanda ya wuda ni aiki ne babu. Da da ina yi kuma aikin ya dan shige babu shi. Da farko wani aiki kake yi kamun kashe? Da farko dai ina ekol da na wuta. Mai mm. kuma da na wuta daga ekol sai na shiga aikin ruwa-ruwa. kuma daga baya lo ana ta ana ta kuma lo sai na ta yi tawura da kuma yanzu na dawo ina ka shi na ta yi livi na ta yi aljeri to masha Allah sannan kuma a cikin fadar ta muna tare da amadu shi ma a dacen ya yi yawon tabirada shi ma ya garzayo a cikin fadar mu domin ya tofa albarkacin bakin shi to muna sauraron ka wani dalili ne ya fitar da kai har kashe wannan yawon kuma ina kashe Eh, dalilin dai da ya wutar da ni shine dalili dai da babu sana'a eh, kuma da na wuta na je mali gaskiya dai ni a yanzu dai shawarar da zan ba matasa ita ce in dai mutum yana da ɗan abin hannun shi kawai gwara ya haƙuri ya kama sana'a shi a garin shi e saboda yanzu gaskiya aka haura garuruwan mutane wannan baƙaƙen muna shan wahala kawai sai abin da ka gani a garuruwan wancan e kawai sai ne dai a manyan kasa magana kawai a tallafa matasa wanda ba su sana'a ko ma ya aka ba mutum ya haƙuri da ɗan abin da zai samu e shawarar da zan bada kenan eh. to mun gode da wannan shawarar duk da za mu komo akan shawarwarin da ku da kuka je kuka gani za ku baiwa matasa kafin nan zan ba ma mubarak dama shi ma ya gaya mana dalilin da ya fitar da shi daga gida kuma a ganin ka wani dalilan ne suka fi fitar da matasa daga gida to da farko dai salamu alaikum Wa alaikum salam. Eh, gaskiya shi neman kuɗi wannan saboda Allah wani kwaɗayan abin da ake zuwa ana samowa ake kai shi wani kuma bai da ni wani kuma yana da halin yi sai dai daɗin gari ya kai shi. So akwai da dama wanda za su tafi alje dan dai daɗin gari ne kawai za su tafi. ba dan aje a nema kuɗin ba saboda Allah amma akwai wanda dai suke sa niyya dan raɗin kansa a tayi aje a nemo kuɗi dan dai ka kore ma kanka abin da wani biya so ba ya gani a wajenka to kai eh, kanka da kaji a wace shekara kaji a shekara in na ta yi alje to da kaje kai kanka mi ya fitar da kai gaskiya abin da fitar da ni in ta yi noma kuɗi shi ya fitar da ni kuma da na ta yi da niyyar haka nan kin kuma a haka nan kin na ta yi na je na yi kokowa na samu Allah ya ce da ni har na dawo na zo na sake zama a nan gari na Nijar kenan. to kamun kaje baka da wata sana'ar da kake yi? gaskiya ina da saboda lokacin nan ina ekwal amma da na bar ekwal kuma madadin kai in zauna haka nan sai na shiga harka kabu kabu sana'a matasa kenan to ina tsaka kabu kabu ne sai na ji kwaɗayin daɗin garin da mutane suke hudi aljeri kenan sai na ce to kawai ne ma tahiya zan yi to ga dalilin da yasa na tahi to akwai daɗin ko gaskiya akwai daɗi da wahala saboda biyu ne suke gamuwa amma wahala ta daɗin yawa saboda Allah To mun gode da bayananka Mubarak sai kuma Ibrahim Habu wanda yake damata. Ibrahim barka da zuwa cikin fadar tamu. Barka mu da wannan lokaci. Barka ka dai. To kai ma ai ka yi wannan yawon na tabura da kamin ka dawo gida ka girka sana'ar ka ta dinki. Eh na yi wannan yawon na tabura da. To mi ya fitar da kai mi ya kai ka mi ya sa ka shi. Ko wata 'yan mata ce ta ce maka sai ka shi. <laughs> Eh gaskiya ni abin da ya kai ni hamma na fitar da gida na tashi. Lokacin ina boko ne ina katriyam to ina tare da wani abokina sai na ga yana sana'ar dinki sai na ga kawai abin ya burge ni sai na ce mushi ya ne za a yi nema wannan ina so in koyi sai ce in tara shi can da suke to wanda suke ba nan suke ba suna department darlit ne to na je can na koyi dinki na sai na dawo na yi kwantini da ekwal na ekwal ina dinki idan aka da vacance halo sai ta fita bara ta ina dinki na halo in equal ta dawo halo sai in dawo in yi continue da haka nan mhm. a kai ba kasashen waje ka je ba a ni ba ta kasan waje ba baki na nijar ne ne mm. a nijar kin da dama a nijar in gaskiya masha Allah tunda ballashi an samu iya daidai gwalgwado to mamman sani yanzu bari in karkato wurin ka kai a ganin ka ina ne su matasan nan idan suka tashi tafiya yawon taburadar suke nufa to inda suke nufa da sunan zuwa a nemo kuɗi wasu daga nan suna zuwa alji wasu ta yi mafi yawancin su dai agada suke tsayawa in sa samu ya su wuce ta marasatu daga can su ta yi alje libi mali wasu ta yi senegal wasu kuma cote d'ivoire suke zuwa kuma akwai masu zuwa ghana sai ɗaiɗaikunmu na wajen suna zuwa cikin najeriya wajen enugu su bayelsa sunan abin da ya kai wari duka suna zuwa wasu nan wajen suke zuwa da sunan neman kuɗi to a muna tare da amadu wanda shi mali ya nufa da ya tashi tafiya yawon nashi amadu yaya tafiyar take kuma wace sana'a ake a can tafiya gaskiya balle ba an ci ba dai da daɗi gaskiya saboda yawancin jama'a gaskiya ana shan wahala Eh, in dai tahiya ma aka tashi daga arlet aka tashi in dai ba tahiyar kwamba ba ce tahiya ce ake cikin risk kuna gamuwa da bandi don a hanyar nan inda suka tambaye ku abinda suka tambaye ku wanda ba shida in baka da tsawon kwana ma sai dai suka shiga to idan kuka je can wace irin sana'a kuke yi eh, in aka je can dai gaskiya babu sana'a da babu eh sana'a ga ta iri-iri wadda mutum yake so zai fara eh mali haruba eh akwai ginan zinariya ni ma dai na dan taba shi eh gaskiya amma dai ba gina ba na shiga rijiya sai dai in an je an saro dutse haka an kawo mu sai mu nika hallo a ba wasu su tace su wanke sannan a hudda zinariya eh. to kafin mu ci gaba yan uwa matasa masu sauraron namu lokaci yana rarar mu kenan zamu tsaya mu dan hutun na takaitaccen lokaci inda zamu wa yan matan studio Kalangu dama su fito mana da filin nan nasu mai lakani da larry brick Rose Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans la rubrique rose d'aujourd'hui. Les jours raccourcissent comme vous le savez, le thermomètre descend, il fait froid, le vent et le froid fragilisent euh, votre peau qui devient plus sèche. Pourquoi la peau réagit-elle ainsi C'est parce que c'est l'armatan. Lorsque l'armatan pointe le bout de son nez, notre peau peut souffrir du froid et du vent et des écarts de température entre l'extérieur et l'intérieur de chez soi. Pourquoi l'armatan fragilise-t-il notre peau pendant matin, l'évaporation de l'eau du tissu cutané est augmentée par le vent et le froid, pouvant entraîner une hydratation. La quantité d'eau contenue dans notre peau n'est alors pas suffisante pour assurer santé et confort à cette dernière. De plus, l'alternance chaud-froid entre l'extérieur et l'intérieur contribue à affaiblir notre film hydrolipidique, ce dernier étant une barrière contre les agressions extérieures. La peau se met alors à rougir, elle tiraille, elle est donc sèche. Dans les cas les plus sévères, elle peut présenter de petites plaques d'escamation souvent sur les joues. Les lèvres et les mains sont aussi impactées. Hydratez votre peau de l'intérieur car une grande partie de l'eau présente dans nos tissus provient de l'eau que nous consommons. Bien que nous avons tendance à boire moins qu'en été, il est important de consommer suffisamment d'eau pendant la période hivernale pour préserver la santé de notre peau. Et pour les choses à éviter, je vous conseille d'éviter le constrate chaud-froid important, notamment en diminuant les sources de chaleur trop fortes, bains et douches brûlantes, températures de chauffage trop élevées, qui contribuent à fragiliser la peau et accélérer le phénomène d'évaporation. Protégez-vous du soleil quand il fait froid. En appliquant un écran soleil le matin sur votre visage ou bien des crèmes solaires, c'est à vous de voir. Prenez aussi soin de vos mains dont la peau est fine, fragile et sujette aux fissures pendant la saison froide. C'est vrai, certains diront que j'ai la peau noire, j'ai pas besoin de crème solaire, mais c'est pas important. Tout type de peau a besoin de crème solaire. Protégez bien les zones surexposées et vulnérables au froid et au vent et portez aussi une écharpe et un bonnet. Le nez, les joues et le front sont les parties les plus exposées du visage. Protégez bien vos lèvres qui sont des muqueuses intrinsèquement fragiles en appliquant une bombe pour apporter des lipides, autrement dit du gras. Pour le soin des mains en particulier, n'oubliez pas de bien les essuyer après les avoir lavées. Enfilez vos gants si vous voulez avant de sortir et non quand vous êtes déjà à l'extérieur. Appliquez une crème spécifique nourrissante à base d'actifs hydratants et protecteurs. Enfin, pensez à hydrater également vos pieds avec des soins spécifiques. On se dit à bientôt dans la rubrique rose. Bye bye. On est fiers de notre pays, vas-y viens on t'accueille à la bien mon ami. No trouble, just trust me, everything gonna be alright, you know mommy. Come on bro, come test the good life, feel no and we're hospitable. Our future, we believe in it. world, we witness. Never give it up. Ah, ma ƙasa ta ba arziki waye ce ma talaka muke waye ce ma ƙasa ta a baya take waye ce ma ke yaƙi muke zubirni kaga kawai shagali muke amma piano da hausa muke daɗin kilishi daban da na a take c'était la rubrique rose du studio kalangu zam ci gaba da gabatar muku da fada inda yau anan radio shukura muke ci gaba da tattaunawa akan les raisons qui expliquent la migration des jeunes dans le département de Kanti, précisément à Matame deuxième partie de notre fada parlons à présent des activités qui mènent les jeunes qui partent en migration tunda mun fara dama da wannan maudu'in tare da kenan yanzu zan ba Sani Halidu shi ma dama ya ga mini a lokacin da tashi ta biradar ina ya je kuma miye koyo wace sana'ar ya aikata a kin bismillah gyara mikro assalamu alaikum wa alaikum salam sayan eh, ni lokacin da na yi libi na yi wankin mota a can mhm. da na yi daga libi na yi alje kuma sai na ta yi na koyi aikin fantir kuma Allah ya sa na iya shi sana'o'in da na yi duka wanga garuruwa na laraba mutanen ka za su tare ka mai amman sukin ne ba za su tare ka ba saboda su inda mutum bakan wata ne ko ba dan kasar su wani ba da takardar kasa kawai kai ba kowa bane ko wata dabba ma ta garin su ma ta yi baki muhimmanci a wajensu saboda suna wulakanta mutane sosai kawai dai Allah ne dai sa mutum zai ta yi dole in karga ka je sai dai ka yi hakuri da abin da ka gani tun da dama ba kasar ka wuce sannan kuma an ce idan mutum ya je ma yakan iya gamuwa da ɓata gari tarbiyyar da ka da ita ba da ita zaka dawowa ba ya eh, gaskiya dama mahimmanci a kashi goma wajen kashi takwas in suka ta yi suna ɓaca saboda wanda ya sa da ya can ba ka da wanda za ka ɗan ji ya sha ka ko yaunin shi kuma ga kana aiki kuɗaɗe suna zo ma akai akai ga abubuwa da haka da wanda ko ka yi wani abun da kana da ƙarayin da za ka da za ka samu kuɗi ka kashe don shi yake bata matasa mahimmanci. Assalamu alaikum Barak Isa ka sai yake magana. Ni na je Alje kuma na je Najeriya. A Najeriya da kashe can wace sana'ar kai? Gaskiya a Najeriya da na yi na aikin gidan burodi amma ban jima ba da ke kasai da aka kashe mutum gaba na ce to bana kwana ba a garin nan na dawo na taho bata ita ce farin tahiya ta barada so lokacin ina yaro ne ma ban ida gagija ba sosai kari na bai kai bai kawo to shi yasa na ji tsoron wannan da da ke ina son in ga rayuwa ta ta yi tsaho na ce bari in bar wannan garin shine alkhairi a gare ni sai ka tattaro ka zo gida to ka samu abin da ma kashe neman so gaskiya lokacin da na tahi lokacin da naira tana da daraja na samu yar dubu ta arba'in na zo na ɗan ɗora ɗan kisa na mai na fara kuma na ga bata gyara ni na bi dangi da uwaye aka mun kuɗin mota na ta yi alje kuma can kin ma da aka ta yi shege ɗarin ce wai sai da aka maka kuɗin mota ma ka je eh gaskiya da aka mun kuɗin mota na ta alje ta yata mm. to ina ganin mamman sani yana son ya yi ma mubarak tambaya yawwa to kai yanzu da har aka maka kuɗin mota ka ta me yasa wannan kuɗin mota da aka baka baka yi ba kasuwanci da su ka da haɓaka abin da ka fara yi eh, gaskiya da na la'akari na gani ba ta gyara ni ba saboda a lokacin nan ina ganin e eh, satara wajen abokanai na da a afarka haka to lokacin nan ni ban da ƙarfin sayan su mu ko yanzu wani zamani ne ya shigo yanzu ko da na yan matan namu wanda muke soyayya in dai suka ga baka da kayan kirki ko wata sauralaka ta kirki baka da wani galihu a wajen su to shi yasa na takaicin ya ja ne ya na ce to kawai gwara a mun kuɗin mota ai marɗa marɗan da za a yi in tahi kuma su iyayen da suka tattara kuɗin aka samu ka tafi su ma sun goyi bayan tafiyar taka eh gaskiya sun goyi bayan tafiyar ta to ni mamman sani tambaya ta ana wannan yankin naku su iyaye suke son ƴaƴansu su tafi ai na gani da wane ce me ake cewa ba ta saka wane me ake cewa eh, ji da Allah ko to in sun ga wannan ya tafi ya samo kuɗi mhm. su ma gurin su tayar da wani nasu ya je ya samo kuɗi ta hakan ne ma wannan matsala take sa sai ga wani yau ya tafi ta burada da sama da jika ɗari biyar wani ya tafi da sama da jika ɗari bakwai amma bai ya kyashin yau a kamo shi a fashin kuɗin wani kwarai da gaske bayya kyashin a amso kuɗin wannan a amshi a maido shi kaji ya yi rantsuwa ce wannan satin in ya samu kuɗi sai ya koma ni ko gani nake shika ɗari bakwai shika ɗari biyar sun ishe ka girka sana'a ta kwarai a ƙasar ka eh, haka ne sun ishe ka amma gurbatar da tarbiyyar da ake cewa gani ga wani ya tsishi wani tsoron Allah shine mutane ban ma yin la'akari da shi ma misali anan shine ni na tahi yau na zo da Samsung saula ta jika ɗari mm-hmm. na zo da ita daga can ƙasar Larabawa na zo da ita cikin abokai na suna ganin ta suna jin daɗi suna ga sauƙin aiki a gare ta a guri na wani mahaifa da jin a shi ma in ya tahi hakan zai samu he ya mance ko in ɓoye irin wahalar da na sha da na gani a can in na zo sai in kuce mishi kap yi wannan ai ba komai bace ba ai kafin in zo ma ni ne gidan wancan kafin in zo ma daman na yi arme kafin in zo ma baba na wani ni na kai shaji wanda wannan ni kuma a ɓoye bana gaya mishi ba irin matsalar da take fuskanta ta ko irin matsalar da na gani mhm. bana taɓa ce mishi ba a kafin in tahi mun kwan mun wuni bunci ba a'a kafin in tahi da na je can an sha a biyo mu muka sha shegen kashi a'a kafin in je kafin ina can gudunar an kama ni har kaso yi bana mashi mashi wannan ya in bar shi in ce in yaje ya gani to in yaje a cikin wata muguwar sa'ar sai haka in ta faru sai kuma ya zo ka ji wasu suna dan dana sanin amma dan dana sanin sanin gobe su samu su koma ne kuma eh. to ku kun shi abin da mamman sani ya faɗa eh to gaskiya shi an da ya faɗi haka ne mai amma a yanzu irin rayuwar da ake tahiya in dai har kana da kuɗi wanda suka jarci jika ɗari biyar mhm. ba kwa bai ke da cewar zai fita ya tafi ya je samu wasu kuɗin ya dawo saboda wannan kin sun ishi mutum in dai har kasuwa ce za ka tsaya ka yi in dai har ta kirkice wannan nake gani suna isa a yi mhm. so kashi uku a matasanmu a kashi biyu suna da wannan kuɗin ba kwa ba ziyar da fita. amma dai rashin babin ita ce dai take hudda mutane mafi akasari mhm. ina so ka fahimta da cewa a mafi akasarin cikin mutane ɗari in ka duba masu zuwa ta barada in ka duba su tara masu samun abin alheri suna dawowa cikin gari akwai wani abu da basu la'akari da shi ko in ce sun ba neman gaba wannan fatar ita take burge su saboda watakila a can suna samun damar yin abin da suke so ba tare da wani ido ko wani wanda suke jin kunya zai hana su yin aikata abubuwan da suke sanyi a can ba kamar wayannan irin abubuwa kenan bala to irin abubuwan da suke faru a can duk wanda yau ka gani mafiya ya zo yanzu nan niger wasan shisha da kasar larabawa aka santa wasan kokain da kasar larabawa aka santa a yau kasar mu ta niger wasan ta'addanci daga can suke gani dan balarabe ya halbe bakal fata ba wani abu bane ba sannan irin wannan lalata rayuwar 'yan mata da suke kara faruwa mhm. daga kwaɗan jarabar son kuɗin da ake sawa a rai wannan abin yana daga cikin abubuwan da mutane suke samun sassauƙi a yi a can siyin gai sai kuma shaye-shaye wanda yanzu ya zama ruwan dare ga duniya shaye-shaye yau dan gidan kowa ne ko da ke dama masu faɗar hausa suna cewa shaye-shaye baya da gori to hakikanin gaskiya yau shaye-shaye ya zama dan gidan kowa wasu suna kallon mai shan sigari dan iska dan shaye-shaye wasu kallon mai shan wiwi dan shaye-shaye wani mai shan drug dan shaye-shaye alhali ba su bane ba yan shaye-shaye cikakken dan maye cikakken dan shaye-shaye shine mutumin da zai ki tallafa wani ya janyo shi tafiyar da shi hanya wannan shi ake kira dan shaye-shaye ko da baya sha c'est <laughs> <laughs> nous allons faire euh, une petite pause en musique avant de continuer ces discussions. Salam alaikum. Ça c'est vous, ça c'est vous, ça c'est vous, ça c'est vous. Ça c'est vous, ça c'est vous, ça c'est vous, ça c'est vous. lokaci ne komi da lokaci shi kumi na duniya da dalili ai ne du mantu borfo ya afo ya mantu haifo nan kan haifo go bangula haifo ya no gazin tiksa sabu kan manya da wasin ya zama aikulukan hirkuiti har saka safun saka Yadin ari tivu complot demo udeshuwe osalo zama irkwewo bafo amma sun ce ban iya ba tuni ba su ne ba ni ba ni rena baba ta ce na ta san ban ba mai in waka koko a ce sai na lashe ta gobe kamar da wasu yi zama a fondin boss e boss sotsa fast usa gas sorgamaanu sosor sosorgamaan magawa'een subbaasusamu yoo ammaa doola si barbuutiin darabbiin yabaamu baawwan dhan iskabaa. Yoo arliiti isaanii koomaa ayita sandabaa biyyaaru koowaa sarkiin eeboo arliitwaa ifyeer anfaan diideezeer wiijee vyeen diinoor gariin ba ma kuma cikin shi ba a yi wasa sabu burkulu da inga wadde hasuwo kala hansi dinkin si hansi hansi idan sto da yi ga fungu sabrina baba iya din bulki kurinye na ka gaskiya ne wasu karya suke yi rashidi na yi ga tebo wai fari da kurinye tebo manga tambiano wai raza kumai ga azizi no tiye se diza ne ga fungu ibu jallo tai ni bayi ina ne zani koma kala ober jeido wai jabi tai se raza kika rashidi tai ni bayi rikon da ugoka ko kuma da sai ga fada-fada kan mu na yau wato dalilan da ke sa matasan yankin kance tafiya yawon taburada ko bakuntar haure. Bayan mun ji muhimman dalilan kamar yadda bakin namu na fada suka gabatar muna sannan kuma mun ji irin illolin da ke tattare da wannan yawon na taburada a yanzu muna son mu san wace hanya ce kuke gani ko a matsayin ku na matasa ya kamata a bi domin a magance wannan larurar. To Ibrahim bismillah. Wa alaikum salam. Abin da ya kamata a dinga kama matasa saboda wannan tafiye-tafiye yawon tabura dai shine na farko wasu na da karamcin aikin yi shine sa suke tafiya. Saboda a ce za a raksa su kamo wannan harkar aikin hannu ko ko a ce akwai jarin da mutum kura ɗan kaɗan zai dinga juyawa da yana samu to shi ma zai mura ne zama a ƙasar su ya dinga kasuwa ciki shi ma har ya ƙara wasu wannan ma gaskiya yana yi. Saboda yanzu wasu rashin aikin hannun ko kuwa rashin yadda za su rika samun da bukatunsu mhm. shine mai hudda su amma su ta yi wani wuri can daban amma da ce an sa musu wani abu wani zai dan taimaka musu ko da kamar harka buɗa musu ko da wata sosai ta daban da za ta rika kawo musu suna aiki da a ciki ana biyan su to wannan ma gaskiya yana yi tunda su ma sun yi sha'awar ba har ma su ta daga kasar su su ta wata kusa can daban ana musu wulaƙanci daban. Na gode sosai Ibrahim amma ni abin da nake son in sani wa a wannan yankin babu noma ne na shi kowa yana zancen ki hannu bismillah mun sani. Ai dole ma in yi zancen wannan tunda ya taɓo min inda yake yi mana ƙaiƙai ya ce a taimaka wa matasa gwamnati ta yi sosai ta a yin gaba da to ba nan gizo ke saƙa ba mm-hmm. inda take ɓacan. shine yau matashi ya fita tabura da ya zo gida da jika ɗari ko jika ɗari biyu ya sabko da ita gida Allah ya taimake shi ya samu yana wuya wai kai ni matsalar ma baka ganin mutum ya je da ɗari bakwai ya dawo da ɗari biyu <laughs> eh, to ai kamar a ce ka tahi ne da jika ɗari biyar an kama ka ka murɗe ka matse ka ɓoye ko ka aiko gida kafin ka zo kana da jika ɗari biyu ko jika ɗari mhm. yanda ake samun matsala ana ita ce a can wani tanawa wankin takalmi yake wani gadi ne yake wani aikin gini ne amma da ya zo nan gida da wannan jika ɗarin tashi ko jika ɗari biyu sai ya zamna mu a nan garin mata mai ko in ce yankin nan na kanci har akwai wani yan shaida da ake wa dan taburada yau misali aboki na zo daga taburada sai ka an ce mu je mu dora mai ita mu je kenan mu hau saman kanshi abin nan da ya kawo su za mu zamna mu ta kwankwatsa ana mishi mun mun cinye ras shi kuma gajiya ta suke shi to kuma ya fara yawo ya tsantsar shirme a saman titi da da su to bayan nan abin da yake bada takaici babu kamar in ka zo da yan kuɗin sai ka gani sana'ar da kake yi a can yanzu in ka zo nan gida ba za ka yi ta ba kuma ka rena ta ko dan ka yan mata su ganka ko kuma ban sani ba samarin ne sauran abokananka a ce wani ya shi ya eh, dawo wai amma ya dawo ji shushana ne zai kawo ya kai hutar ka wannan kai hutar banza ko kuma ba ka kawo ba kasuwancin da zai haɓaka maka wannan kuɗin da sai dai ka zamana ka yi ta kashe su kai ne wajen waccan zawara kai ne gurin waccan budurwa kai ne da zama da waccan abokanai da ƙarshe he kuɗin sun ƙare kuma ka fara neman sai da ɗan abinka mai muhimmanci har lawa ka ce ka koma to ni wannan abin ya fi komi bata mana rai idan aka koma akan zancen da ibrahim ya yi yana zancen a tallafa wa matasa a samu musu aikin yi tambaya ta kuma zan ƙara komawa a kanta mm-hmm. babu noma babu kiwo a wannan yankin a gaskiyar magana gaskiya noma noma noma shi kaɗai bai yi saboda me noma bai yi shi yanzu noma an aka ce ma babu kuɗi hannunka an tasa zama natsi saboda me zama natsi aiki ne wanda za a ringa yi na koda yaushe wanda kai kai daya ba ka iya yin shi ba surtu ma aka ce gonan taka tana da faɗi kenan in babu kuɗi noma dai ba yi ba dole sai da kuɗi noma yake yin daɗi. Amadu ka yarda da wannan zancen? Eh to a gaskiya dai noma haraka ce wadda dole sai an zuba kuɗi ake samun kuɗi. Haraka ce wadda in dai kana da wasu 'yan kuɗaɗen ka kai ba suka kawo gaskiya ba haraka ba ce kawai sai dai ma a tayi kawai gaskiya hirar tashi ce a tada zaune tsaye sai ka je ma ka zuba 'yan kuɗaɗen ka babu wanda zai dan kama ma ko kuma yan kudaden ka da suke hannunka kawai ka je ka zuba ma gona kawai kuma ba a mamaye da ba sai dai a wadi. wato sai an yi gayya ake noma ko a gaskiya dai sai an yi gayya ake noma saboda kayan kuɗi dole neman kuɗi sai an kashe kuɗi ake shi mm-hmm. eh to ina shi mamman sani to yawa to kayan kuɗi sai da kuɗin ake samun su amma harkar noma mu a nan zan iya cewa gundumar mata me akwai mu da noman rani sai dai matasa ba sai dai a bar ba su yi ko ba su son yi a'a basi ne domin akwai hilin Allah ya ba mu ruwa kuma kasar mu tana amsar kowanne matasa basi da na ce basi akwai illa babba a gurin tunda in basa ba su sanyi ne to watakila ana ba su kayan aiki da iri su ne suke janye jiki to amma su ne ba su ma'ana babu ma tallafin da ake ba matasa abin da ya shahi noman rani abin kullun da an ɗauko ci gaban mai gida rijiya ne mhm. in yau aka kawo taimakon da za a ba matasa da sunan noman rani to hakikanin gaskiya yana wuya a cikin matasa dubu ɗaya da ɗari kusan uku da suke nan zai wuya a samu mutum ɗari da hamsin ko mutum hamsin matashi na ce matashi ana idanin ta wanda shekarun shi ba su wuce 20 zuwa 18 ba wanda daga ciki su ma za a zo a sallame su a bada mafi yawa uwayen mu suke mana shishigi su je su amshe abin kuma mu ba mu isa mu magana ba in kai magana sai a ce da kai da rashin kuma ne manya su kubule ka To a ganin ka idan aka tallafa matasa ta wannan fannin shi ma zai zamanto daga cikin solution. Ah, to ai sai da gwadi jirgin sama ma ya tashi a gwada mu mana a gani ba ga gurin nan ba su dangana in an kawo abun da sunan mu su yin gaba mu su ce mu je mu su dangana su gani mu gwada in ya so sai su ba da himma ko hujjar dalilin da ya sa su bari a babu da fatan wannan kuka ko in ce wannan kira naka ya isa kunnan da ya kamata Thomas sauraron mu kun dai shi yadda tattaunawar Tam ta kasance tare da matasa wanda suka bakunci fadar tamu ta yau wanda suka karbi kiran namu suka zo muka tattauna tare da su akan bangarori daban-daban wanda suka shafi yawon tabura kafin mu rufe filin namu za mu gayyatar muna da chronic kintasa ta inin yau. Ami Jean, ami de la Fada, bonsoir et merci encore pour votre fidélité. Pour la chronique d'aujourd'hui, l'actualité obligeant, nous allons parler des fêtes de fin d'année, la période de fêtes de fin d'année est toujours un moment festif pour les jeunes, pour célébrer les dernières heures de l'année qui s'achève et les premières heures de celle qui s'annonce en souhaitant des merveilles. Du coup, les festivités s'étendent souvent jusqu'au petit matin. Si certains font des sorties en couple dans les bistrots, les boîtes de nuit et les coins branchés, d'autres se retrouvent en famille ou encore entre amis. Pour les jeunes, cette période clé est une façon de fêter, à la fois traditionnelle et originelle, en favorisant les liens de la bonne humeur au sein des clans, des groupes des clubs et fada. Jadis, c'était des cartes personnalisées que beaucoup d'entre nous présentent en quelques mots les souhaits de bonheur et réussite pour l'année à venir. Elles accompagnent parfois des petits poèmes ou des citations reflétant l'esprit des festivités et la saison. Cependant, force est de constater qu'avec la nouvelle génération, les réseaux sociaux sont utilisés pour partager des photos, des vidéos, mais aussi des vœux adressés a yan public large a nan sel click haka ne yan uwa matasa na muka kawo karshen shirin namu na mu hada fada na maraice wannan ranar asabar aujourd'hui nous étions en compagnie de Ibrahim Habu wanda tayar ne amma a dacen shi ma yayi yawon neman kuɗi Mubarak Isaka Saidu shi ma yayi yawon neman kuɗi amma yanzu haka yake sana'ar kabu-kabu sannan kuma a cikin fadar tamu mun karbi bakuncin Amadu Yahuza tayar ne shi ma wanda yayi yawon tabura da dacen Sani Halidu Ibrahim shi kuma Revandor na mai da mamman sani journalist ne animator ne enseignant ne tare da su kamar yadda kuka ji mun dauko maudu'in da ya shafi les raisons qui poussent les jeunes à partir à migration sannan mun ji wa wa'anne irin wahalhalu da kalubale ne matasa ke fuskanta idan sun je sannan kuma sun bada des pistes des solutions pour solutionner ces problèmes dans le département de Kanté nous sommes précisément à Matame au sein de la radio Shukura et nous allons prendre congé de vous Anazamui Bonkwana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yi inda za mu dawo muku da wani sabon shirin amma kafin nan ku ci gaba da kasancewa da shirye mu na studio Kalangu. ma'asalam